Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tisle muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Litinin 13 ga watan Afrilun shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aishatu da kanin labaran duniya. A jiya Lahadi wani babban masani akan cutuka masu yaduwa na Amurka mai suna Dr. Anthony Fauci ya yi gargadi akan abin da ya kira babbar kasadar yiwuwar dada yaduwar cutar nan mai kisa ta coronavirus muddin Amurka ta gaggauta sake komawa harkokin yau da kullum. An sallami Prime Minister Birtaniya Boris Johnson daga asibiti a jiya Lahadi. bayan da aka yi masa jinyar shi umar cutar nan ta coronavirus a ɗakin kula da masu tsananin ciwo bayan tsananin matsin lamba daga sassan duniya china ta amince a jiya lahadi cewa za ta kyautata yadda take ɗaukar 'yan afirka a birnin gwanju da ke kudancin ƙasar biyo bayan zargin da ake na nuna bambanci game da abin da ya shafi annobar cutar coronavirus labaran duniyar kenan. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da bin umarnin zama a gida domin dakile yaduwar cutar coronavirus a Najeriya. ko a wani irin hali mabiya addinin Krista suka yi bukukuwan Ista? Domin ko a churches namu sun nuna mana cewa irin wannan yanayin da muka samu kanmu duk wanda yake da bukata ya gaya musu. Cocin mu ta taimaka sosai. To ana samun karin haske dangane da wasu hotunan bidiyo da suka karaɗe shafukan sada zumunta waɗanda suka nuna ana cin zarafin 'yan Najeriya a ƙasar China. Wasu 'yan Afirka sun ba da haɗin kan abin da gwamnatin China take so ta yi ta ga cewa ta tattare su waye suke da wannan cutar waye ba shi da ita domin su magance ta kamar da suka magance ta ga 'yan ƙasar Sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin ƙarin matakin da hukumomin ƙasar ke ɗauka don daƙile yaɗuwar cutar coronavirus. Baya ga haka, Sarfilu Hashim Gumel zai zo da shirin sana ciki da gaskiya. Amma bari mu fara da shan labaran duniya. A jiya Lahadi wani babban masani akan cutuka masu yaduwa na Amurka mai suna Dr. Anthony Fauci ya yi gargaɗi akan abin da ya kira babbar kasadar yiwuwar daɗa yaduwar cutar nan mai kisa ta coronavirus. Muddin Amurka ta gaggauta sake komawa harkokin yau da kullum ran ɗaya ga watan Mayu kamar yadda shugaba Donald Trump yake ƙoƙarin yi. Fauci wanda ya faɗa gidan talabijin na CNN cewa sake farfado da hada-hadar kasuwancin amurka ba zai yiwu ba nan take yayin da umarnin gwamnati na bayar da tazara tsakanin jama'a don kare kai ke kawo ƙarshe ranar 30 ga watan mayu yana sa ran akalla ta wasu hanyoyin ƙasar ka iya komawa gudanar da ayyukan yau da kullum a watan gobe to amma ya ce hakan zai danganta ne ga yanayin kowane wuri a ƙasar. An sallami Prime Minister Birtaniya Boris Johnson daga asibiti a jiya Lahadi bayan da aka yi masa jinyar shu'umar cutar nan ta coronavirus a ɗakin kula da masu tsananin ciwo. To amma ba zai koma bakin aiki nan take ba a cewar wata sanarwa daga ofishin Prime Minister. Sanarwar ta ƙara da cewa zai ci gaba da murmurewa a gidansa da ke wajen gari. Johnson ya kwanta asibitin St. Thomas ne da ke London na tsawon mako guda bayan kwana goma da gano cewa ya kamu da cutar ta coronavirus. Bayan tsananin matsin lamba daga sassan duniya, China ta amince a jiya Lahadi cewa za ta kyautata yadda take ɗaukar 'yan Afirka a birnin Gonju da ke kudancin ƙasar, Biyo bayan zargi da ake na nuna bambanci game da abin da ya shafi annobar cutar corona tana mai cewa ta yi watsi da duk wasu kalamai na nuna wariyar launin fata da bambanci. 'Yan Afirka da ke wannan birni wanda cibiyar masana'antu ne wanda yake ɗauke da mutum miliyan goma sha biyar sun faɗi cewa ana musu mummunan zato ana fitar da su daga gidajen haya ƙarfi da yaji ana killace su ba bisa ƙa'ida ba kuma akan turske su ana musu gwajin cutar coronavirus musamman tun bayan da kasar china ta tashi haikan wajen hana shigowa da cutuka daga waje ƙungiyar tarayyar afirka ta nuna bacin ranta ranar asabar ɗin da ta gabata inda ta yi kira ga beijing ta gyara kurakuranta a nata bangaren kasar amurka ta soki wannan hali wanda ta kira na kyamar baki da hukumomin china ke nuna wa 'yan afirka. a gaida aishatu za kuma ta sake dawowa da karashen labaran nan gaba kaɗan to yayin da ake ci gaba da bukukuwan ista a sassan duniya a wasu yankunan najeriya mabiya addinin krista na bukukuwan ne a wani yanayi na zaman gida bayan da hukumomi suka saka dokar hana fita domin dakile yaɗuwar cutar coronavirus Daga ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana. Ista lokaci ne da mabiya addinin Krista ke tunawa da mutuwa da tashin Isa almasihu yadda suka yi imani. A bana miliyoyin mabiya addinin Krista sun gudanar da sujada da addu'o'insu a cikin gidajensu sabanin zuwa majami'u da ake yi saboda takaita yaduwar cutar coronavirus. Duk da shike batun killace kai saboda datse yaduwar cutar coronavirus ya dakatar da ziyara da sauran hidimomi da masu bin Yesu almasihu ke yi. Wasu da na tattauna tattauna da su sun shaida mun cewa bai zame musu da damuwa ba saboda sun gudanar da sujada a inda suka samu kansu. Uwar gida Tabita Kamji wannan lokacin ne muna tuna da mutuwa da tashiwan Yesu Kristi mai cetonmu wanda ya kawo salama ga mu mutane wannan lokacin bisa ga zaman rayuwarmu mu zama masu shiri mu zama masu hikima kuma mu zama masu ladabi gwamnati ya ce kar mu fita maganar littafi ya koyar da mu cewa mu zama masu ladabi ga wanda suke eh, shugabaninmu. sunana samaniya jerry yalwa na sani cewa iyayena sun koyar da ni cewa wannan kaunan shine babban abu wanda ya kamata krista ya yi kuma yana yi domin ko a churches namu sun nuna mana cewa irin wannan yanayin da muka samu kanmu duk wanda yake da bukata ya gaya musu mu ta taimaka sosai wadansu sun fada har kuma mun direction ɗinsu zuwa church din har sun je sun samu kuma suna murna suna farin ciki so gaskiya bamu samu shi da sauki ba amma saboda yanda muna da kauna ma juna wannan ya taimaka kwarai da gaske mafi yawan majami'u sun gudanar da sujadar ista ta kafofin sadarwa ta zamani yayin da limamai ke yin kira wa jama'a da su bi dokokin da hukumomi suka gindaya don kare kansu daga cutar coronavirus da ke ci gaba da yaduwa a najeriya duk da shike ana samun waɗanda suka samu waraka daga cutar Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Aishatu da karshen labaran duniyar. A jiya Lahadi ne Kiristoci a faɗin duniya suka shiga bikin Easter. Bikin na bana ya bambanta da na baya saboda cutar COVID-19. da yawansu maimakon zuwa coci sun gudanar da wannan biki wanda yake daga cikin lokuta mafi tsarki a addinin Krista ta yanar gizo domin dokar hana fita don hana yaduwar coronavirus. Papa Roma Francis zai gabatar da jawabinsa da ya saba ta yanar gizo daga Vatican. Kasar Sudan ta sanar jiya Lahadi cewa za ta dakatar da tafiye-tafiye tsakanin biranenta kuma ta tanadi dokoki domin hana yaduwar cutar coronavirus duk da cewa adadin wanda aka tabbatar sun kamu da cutar a kasar ba su da yawa mutum goma sha tara ne kuma mutum biyu ne suka mutu amma jami'an gwamnati da ke fama da matsalar tattalin arzikin ƙasa da kuma ƙarancin kayan aiki na ta ƙoƙarin ɗaukar matakan kandagarki game da cutar gwamnatin riƙon ƙwarya da ta karɓi mulki shekara guda da hamɓare shugaba umar albashir ta kafa dokar hana fita na sa'o'i goma sha biyu ta rufe makarantu jami'o'i da club club da kuma hana taruwa na mutane da yawa Ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur wato OPEC da masu alaƙa da ita sun cimma wata yarjejeniya a jiya Lahadi inda suka amince su rage yawan man fetur da ake sarrafawa a duniya daga ganga miliyan tara da ɗigo bakwai tun daga ɗaya ga watan Mayu domin daga darajar farashin wanda ya yi ƙasa sanadiyar annobar cutar coronavirus. Wannan yarjejeniya an cimma ne a tsakanin ƙasashe 23 da suka tattauna a taron da suka yi ta yanar gizo 'yan sa'o'i kafin fara makon kasuwancin mai a duniya. Darajar farashin ɗanyen mai na brand ya faɗi zuwa dala talatin a watan da ya gabata, inda ya jefa kasuwar man Amurka Shell cikin wani hali tare da kasafin kudin kasashen da suka dogara kan kudin man. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. najeriya yayin da majalisar wakilai ta gayyaci jakadan kasar china da ke najeriya don ya yi karin haske dangane da wasu hotunan bidiyo da suka karaɗe shafukan sada zumunta waɗanda suka nuna yadda ake cin zarafin 'yan najeriya a ƙasar sin wakilinmu umar faruk musa ya tuntubi wani ɗan najeriya da ke zaune a ƙasar ta china alhaji nasir abubakar inda ya mai ƙarin bayani kan abin da ke faruwa abin da yake faruwa a wani hotel ne da ake kira yuyan yana nan bayan don yu hotel a nan lujillu a gwanzo a nan ne a ga wasu waɗanda ake ganin suna da wannan kuma su ne wannan yamara to sai suka gudu guduwar da suka yi ne su kuma gwamnatin china take tunani kamar ta gwanzo da fosan tara ta san cewa yanzu ka ga wani dan afirka ne yayi wannan abin kuma da wa za su yi mu'amala da wani to wannan sai yasa aka yi quarantine dan kowane dan wani forina wanda ba dan china ba in ma kana auren yar china za a ɗauko ka za a kai ka ga hotel ɗinka to haka aka yi musu kuma za a baka abinci da safe da ranar da daddare da fruit kullum za a zo sau uku a gwada temperature ka ɗauki test test da za a yi da sauransu wasu 'yan afirkan sun ki da haɗin kan abin da gwamnatin china take so ta yi ta ga cewa ta tattare su waye suke da wannan cutar waye ba shi da ita domin su magance ta kamar da suka magance ta ga 'yan ƙasar su to wannan shi yasa sai aka duk in mutum zai je ya hau bus ko zai sai wani abu sai a hana shi sai a ke sayar masa to wannan in yi mutum dole da kanshi zai kai kanshi su kuma wayannan abin da na san cewa mafi yawanci inyamurai ba su da passport za ka gama shi wannan consular general din ya je yana cewa ina yan Najeriya ka su suna da yawa amma passport uku kawai ya karba daga hannun su authority din dalili saboda da yawan su ba su da passport da suke zaune a China saboda haka wanda ke da passport kuma ya ba da haɗin kai ba matsala kenan hotel hotel za a kai fa mutum a ajiye shi a baka abinci da safe da rana da dare ana marinkin mutum kwana goma sha dalilin wa'annan wa'anda ba su da passport in suka je za a je hotel ina passport din babu tun tunda dole sai an yi rijistar mutum a hotel na cewa wane ne dan kasa kaza ga passport din shi in aka yi haka an gane cewa wane da wane ba su da passport to kaga dole a tattara su a da su gida alhaji nasir abubakar kenan waɗannan najeriya da ke zaune a ƙasar china a Najeriya har ila yau alkalman waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus na ci gaba da karuwa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Babangida Jibril ya aiko mana. rahoto na baya-bayan nan da cibiyar da ke dakile cutuka masu yaduwa a najeriya ta fitar ya nuna cewa an samu ƙarin mutane biyar masu dauke da wannan cuta a najeriya da adadin masu dauke da cutan ya tashi daga 318 zuwa 323 jihohin da aka samu sabbin masu dauke da cutan da sun hada da jihar lagos inda aka samu mutum biyu sai kwara mutum biyu da kuma katsina aka samu mutum daya yanzu haka dai sabon kididdiga da cibiyar ta fitar ya nuna cewa kimanin mutane dubu biyar ne aka gwada su domin tantance su ko suna dauke da wannan cuta yadda aka tabbatar da 323 daga su an sallame 85 da suka warke sai kuma guda goma da suka rasu jihar Legas zai har yanzu ita ce kan gaba cikin jihohin da ta fi yawan masu dauke da wannan cuta inda take da mutane shida sai birnin Abuja mai shida sai jihar Osh karshen mai ashirin a yadda jihar edo ke da mutane goma sha biyu sai jihar oyo da ke da sha ɗaya a yadda jihar ogun ke da mutane bakwai jihar bauchi yana da mutane shida tare da jihar kaduna a yadda jihar akwa ibon da katsina kuma ke da mutane biyar biyar babban ya jifirin murai amurka daga najeriya yanzu kuma sai jamhuriyar nijar inda majalisar dokokin kasar ta kada kuri'ar amincewa da dokar ta bacin da gwamnatin kasar ta kafa a fannin kiwon lafiya wacce ta fara aiki a jiya lahadi 12 ga watan afrilu zuwa 11 ga watan yuli a ci gaba da ɗaukar matakan dakile yaduwar cutar covid-19 cutar da tuni ta harbi mutum 500 tare da halaka wasu 11 daga cikinsu a ƙasar ta jamhuriyar nijar dan majalisar dokokin ƙasa idrisa mai daji ya yi wa wakilin mu sulaiman barma karin bayani kan wannan doka kwanakin bayan ka tunani shugaban ƙasa ya ɗauki kuduri wanda ya ce état d'urgence sanitaire. Na'am, dokar ta ɓaci kenan a fannin kiwon lafiya. Wala kenan duk abin da ya faɗi a wannan lokaci wanda bai kamata a yi ba. Dama kwana goma sha biyar ne an kai karshen shi. Kenan duk da mun kuma zama majalisa ala tilas sai an yi shi a fuskar doka. Shi ne yanzu mun ka samu mun ka maida shi ya zan aya ta doka ya zan dindindin a cikin ƙasar Nijar duka a tsawon wata uku. wannan na nufin kenan a harkar nan ta annobar corona virus ta tsananta kenan kadiba gani lokacin da mun ka fara wata wancan mutum guda an ka samu yau gashi kamar a kai tsawon wata guda an kai mutum 448 kenan muna ganin abin ƙara yaduwa na shi ke yi yin da na ƙara yaduwa kenan goma ɗauki matakin ne na kariya. Eh, talakawa da dama na ganin wannan doka da aka kafa ta dokar ta ɓaci ita eh, su na nunin gwamnati ta ƙudiri aniyar hana wa jama'a zirga-zirga ko kai da kawo daga wannan gari zuwa wancan ko kuma daga wannan unguwa zuwa wancan. Wannan ciwon ka dame mu ba Nijar an ka same shi ba kawo shi na an kai kenan ana ganin inda duk an kace ana taya ana hulɗa da mutane ko da nan yamma mutane su ta zandar ko da mutane su ta wani wuri ana ganin mutane da ta za su kawo nan na ku hmm. kenan dole a yi san a dibiyan da kamata a yi wannan abu a samu a rike shi kada samu shi a cikin kasar Nijar duk gaba daya. Wato ta wani bangare dokar na nufin kamar uh, za a taba yancin walwalar jama'a? Ana kiyaye da abinda Zuwa da Lombe ce ana kiyaye da shi ba takura ma 'yan ƙasa ne ba. Dan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar Idrisa mai daji kenan. Da wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. A yau shirin ciki da gaskiya zai kamo kashi na ƙarshe na wannan karo game da batun ƙaddamar fili tsakanin 'ya'yan marigayi inuwa Adamu da awal jatau. Mu kuma zauna zaman jiran kammala binciken da hukumar EFCC take yi kan batun. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfi da Hashin Gumel. Idan watakila wasu daga cikin masu sauraro yau suka fara sauraron shirin, muna kan batun gadon wani ɗan kasuwa ne mariga Alhaji Inuwa Adamu, wanda ya bada jinginar kadarorinsa ciki har da wani fili da ke unguwar sabuwar GRA a Bauchi. Tun farko dai bayan rasuwarsa, bankin First Bank da marigayi Inuwa Adamu ya bada jingina da amsan lamani. Ya kira iyalan marigayin inda ya damƙa musu takardun kadarorin da suka haɗa da wannan fili da ake takaddama a kai. bayanin da iyalan marigayen suka bai wa ciki da gaskiya shine bankin ya ce gabanin rasuwar marigayen ya biya lamanin don haka kadarorin sun zama na gado masu neman gadon sun garza ya bauchi daga gombe inda suka gano har ma an gini a filin wanda hakan ya jawo doguwar takaddama da kuma neman sasantawa da wanda ya gini a filin wato awal jatau wanda shi ma ya bayyana wannan fili shaidunsa na mallakar filin ta hanyar da ta kamata lamarin da ya kai ga marayun shigar da korafi ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya efcc wanda da yardar allah a yau za mu ji halin da ake ciki game da batun binciken da hukumar ke gudanarwa a makon da ya gabata mun kawo muku martanin fitaccen ɗan siyasan nan na jihar bauchi awal jatau wanda ya zargin ma ba mamaki abokan hamayya siyasa ne ke neman amfani da magadan wajen ɓata masa suna da ya daɗe yana ginawa ya kuma tabbatar da cewa hukumar efcc ta neme shi kan batun inda har ya ɗauki shaidunsa na mallakar filin ya je aka yi zama da dukkan ɓangarorin bayan da muka ji ta bakin awal jatau wakilinmu abdulham muhammad ya jiyo mana ta bakin jami'in hulɗar jama'a na hukumar efcc reshen jihar gombe wanda za ku ji kamar haka sunana bello bajoga jami'in hulɗar kamar yake da cin hanci da rashawa wato efcc shiyar gombe to lallai muna sane da batun wannan fili akwai korafi da muka samu na bangaren su masu kara da hannun lauyansu suke yi akan wannan korafi nasu ƙasa da safiyo na jihar bauchi a kamar su wane ne suka bayyana a gaban ku eh ba ma so um, wato duk abin da ce ake eh, abin da yake na bincike idan ba da ba don ku dan jarida wakilan al'umma ba ne wadda watakila kafin yau kun yi magana da wasu kar a ji shi wata bangaren mu a ce an nemi ma ba mu magana ba da ba za mu yi magana ba amma saboda kima wannan gidan rediyo irin sakon da ke isa mu al'umma shi yasa muka yi magana amma abin da ke son ga maka Abdulhabu hmm. ba komai bane abin da yake karkashin bincike muke magana domin wata maganar wata rana takan kawo tsaiko a irin binciken da muke yi hmm. haka idan muka gama lokacin da sauran al'umma za su ji za mu sanar hmm. don kai ka sani a lokuta da yawa mukan ba da press release akan abubuwa da yawa kuma kai ma abu ya wuce maka duhu a abin da ya shafi hukumar mu a gidan rediyon cewa su muka yi eh, gayyata akan abin da ya shafi amma in lokaci ya yi zamu sanar insha Allah amma dai ina mai tabbatar maka su wanda suka yi karar sun san irin mutanen da aka gayyata to wannan batu a kusan za a ce an yi kokarin a sasanta su ta hanyar lalama ba tare da an kai ga hukuma ba wanda su mm. kuma hukumar ku taso ta yi wannan haka ne? Mm. Eh, in ya zo a irin wannan yanayi kaga tukunna kamar yadda kace ka ce filin magada kenan in filin magada ne asalin wanda ya gaji fili asalin mai fili kenan kaga yaro to mafi abin ya zo da irin waɗannan ne in sometimes akwai room da ake bayarwa na a yi sasanci din ana yi ba ba kuma bane mu ma hukuma muna yi ba hukumar mu kan yi irin wannan ya kama akwai abin da kuma in bai kama ba ba za a yi hakan ba mu ka'idan mu mu da in ta ga ya dace na sai sasanci ita ma to kowa magana gaban kotu take wata rana kan yi sasanci a wajen kotu ka san ko ma ta kai ka kai kara wata rana ishin biyu ko zaka ci a ce amma ka biyu ko ku je ku sasanta in bai wasu nan ku dawo gaban kotu to mm. wannan ba babban abu bane in haka ma ya kasance da mm. akwai wannan kofar mm. ganin dai cewar ba ku kammala gudanar da bincike ba kamar yadda ka faɗa kenan eh. ah, yanzu ina abin ya tsaya Da wani abin in ka kawo zai kama. masu iya magana dai na cewa haƙuri maganin zaman duniya saboda haka za mu yi haƙuri mu jingina wannan batu a yau domin barin hukumar efcc ta kammala bincikenta sannan mu sake dawowa domin sanar da ku masu wuraro sakamakon binciken da kuma hukuncin da hukumar ta yanke godiya ta musamman ga dukkan bangarorin da suka bada haɗin kai ga wannan shiri yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku Abdulwahab Muhammad da Nasiru Adamu Hikaya ni fili hashin gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya. Ba gaida sarfilu hashin Gumel yanzu kuma ga labarai a takaice. A jiya Lahadi wani babban masani akan cutuka masu yaduwa na Amurka mai suna Dr. Anthony Fauci ya yi gargaɗi akan abin da ya kira babbar kasadar yiwuwar daɗa yaɗuwar cutar nan mai kisa ta coronavirus. Muddin Amurka ta gaggauta sake komawa harkokin yau da kullum ran ɗaya ga watan Mayu, kamar yadda shugaba Donald Trump yake ƙoƙarin yi. An sallami Prime Minister Birtaniya Boris Johnson daga asibiti a jiya Lahadi bayan da aka yi masa jinyar shi'umar cutar nan ta coronavirus a ɗakin kula da masu tsananin ciwo to amma ba zai koma bakin aiki nan take ba a cewar wata sanarwa daga ofishin prime minister sanarwar ta kara da cewa zai ci gaba da murmurewa a gidansa da ke wajen gari bayan tsananin matsin lamba daga sassan duniya china ta amince a jiya lahadi cewa za ta kyautata yadda take daukar 'yan afirka a birnin gonju da ke kudancin kasar biyo bayan zargi da ake na nuna bambanci game da abin da ya shafi annobar cutar corona tana mai cewa ta yi watsi da duk wasu kalamai na nuna wariyar launin fata da bambanci. A jiya Lahadi ne Kiristoci a fadin duniya suka shiga bikin Easter. Bikin na bana ya bambanta da na baya saboda cutar COVID-19. Da yawansu maimakon zuwa coci sun gudanar da wannan biki wanda yake daga cikin lokuta mafi tsarki a addinin Krista. ta yanar gizo domin dokar hana fita don hana yaduwar coronavirus. Papa Roma Francis zai gabatar da jawabinsa da ya saba ta yanar gizo daga Vatican. Kasar Sudan ta sanar jiya Lahadi cewa za ta dakatar da tafiye-tafiye tsakanin biranenta kuma ta tanadi dokoki domin hana yaduwar cutar coronavirus duk da cewa adadin wanda aka tabbatar sun kamu da cutar a kasar ba su da yawa masu haro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na abuja da wani sabon shirin yanzu a madadin aisha ta sule wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma ciba hero ne da ya haɗa shirin ni mahmud lalo ne ke cewa a kasance lafiya Bonjour, au micro Idriss